Ƴaƴan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Gwamnatocin jihohi da na tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da yunƙurin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma. A ci gaba da wannan yunƙuri na baya-bayan nan shine taron samun zaman lafiya. da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corruption Free Society da Turanci ta shirya a gyambu da ke ƙaramar hukumar Saudauna a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya halarci wannan taron daga cikin tsaraba da ya samarwa wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya har da furucin da Dr. Muhammad Lawal na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke kefi ya yi. inda yake cewa. To addini ne babu yau ya sa muka kasa zama lafiya? Kai musulmi da kake wa kanka ikirarin kai musulmi ne, ka tashi kana faɗa da ɗan uwanka, kana kashe shi ba tare da ya yi maka wani laifi ba, menene musuluncinka? Kai Krista da kake eh, tukuburin cewa kana zuwa church, kana bautan Allah, ka ɗauki Yesu ɗan Allah ka tashi kana tashin hankali abin da Yesu ya koya mana kenan Yesu ya ce idan an mare ka a gefe ɗaya ka bada kuma tu ɗaya a ƙara maka menene ma'anar wannan a zauna lafiya idan muka ci gaba da cin junanmu ku gaya mun saboda Allah yaushe tattalin arzikinmu zai ci gaba yau idan tashin hankali ya zo za a rasa rayuka za a rasa amfanin gona za a rasa shanu da sauran dabbobi da ake kiwo babu abin da ba za a rasa ba kai hatta harkan iyalinka ba za ka iya yi ba abin da za ka ci gashi an dafa an kawo maka ba za ka iya ci ba menene amfanin tashin hankalin da kake kawowa babu sai aka ce to tunda mun ce muna son zaman lafiya mu fara da tambayan kanmu miye ne zaman lafiya din kowa yana son zaman lafiya amma mun tabbatar mun san abin da ake nufi da zaman lafiya to anan idan muna so mu sani zaman lafiya yana da fuskoki guda uku kuma fuskoki uku nan dukansu sun yarda da juna duk wanda ya ce yaƙi ɗayansu to bai nemi a zauna lafiya ba su waɗanne ne fuskoki uku da farko tukuna idan ana zaman lafiya akwai kwanciyar hankali hankalinka zai kwanta zaka natsu inda zaka iya ci gaba da harkokin da ka sa a gabanka zaka iya neman arziki zaka iya neman abinci ka kawo gidanka ka baiwa iyali kai kanka zaka kwanta a gidanka ka yi bacci cikin natsuwa don ka san baka da wani damuwa akwai rashin tarzoma akwai rashin yaƙi menene rashin tazarwa ko rashin yaƙi baka tunanin akwai wani na nan yana fake a wani wuri yana jiran ka fito ya kashe ka baka tunanin akwai wani wanda ya rike ka a zuciyar shi da gaba saboda haka yana son ka zo ku yi tashin hankali da shi ko kuma yana nan yana kulla maka wata makarkashiya don ka samu kasawa a rayuwanka sa'an nan akwai zamantakewa na tare cikin lumana mutumin da ke makwabtaka da kai ka tabbatar yana ƙaunanka kai ma kana ƙaunan shi idan ɗan shi ya yi laifi za ka kama ɗan nan ka hore shi idan ya zo yaron ya yi kuka ya zai ƙara mishi wannan shi shine abin da mu muka tashi muka gada tun daga iyayenmu ni da kaina da ke magana abin nan ya same ni wani makwabcinmu da ke shuka lalle a kofan gidan shi na zo zan wuce ina yaro ya kan na kama eh, ganye kwaya biyu na zarge ya same ni ya yi mun bulala na dawo gida ina kuka mahaifina ya tambaye ni me ya same ka na ce mishi ai wani ne da ke eh, ne sai ce wani eh shine da ke ka eh sai ya shiga ɗaki ya ɗako dorina ya ce mu je in same shi ina ta munna za a je a rama mun dukan da aka yi mun muna zuwa sai ce mishi kai sallau ya ce na mai gida kai ne yaro ya yi laifi baka dake shi isasshe ba har ka bar shi ya zo gida yana iya faɗa ga dorina ka ƙara mishi ko kuma ni in maka wannan shine zama na lumana wannan shine zama na makautaka wannan shine zama na ƙasa na tarayya wanda idan an same su su uku nan da ne magana ba yadda za a yi a samu tashin hankali kullum muna cikin zaman lafiya kuma muna fata Allah ya ƙara mana. Dr. Muhammad Lawal kenan na jami'ar jihar Nasarawa a wajen taron da aka yi a Gyambu akan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙabilu. Shi kuwa DPO na Gyambu SP Alabura Idris Dangi cewa e. Lokacin da na zo Saddauna Laka Government a matsayin na DPO na tara mutane, amma abin da na gani a cikin ɗakin taron kabila ɗaya na gani kabila ɗaya in the sense sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne to me yasa suke faɗa me yasa ba za su yi zaman lafiya ba sai na tambaye su me yasa ba za ku yi zaman lafiya ba tun da ku 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu na lakar gwamnati to don me muke yadda wasu kalilan a cikinmu wa'inda ba su kai ƙwayan tsintsiya uku ba su zo da yawan mu nan da muka ɗaure kanmu muka zama ɗaya suka ce sun fi mu iya yara har suka mai da kanmu muna haɗa junanmu muna faɗa muna kashe junanmu bayan mun san cewa ni kan bu ne zan auri kaka ni ba fulatani ne zan auri mambila gari ya waye muna cin abinci tare muna suna tare muna jana'ida tare muna gayya tare amma sai gari ya waye na ɗauki makami kai ma ka ɗauki makami muka fara saran junan mu abin kunya ba ne dole mu gaya wa junanmu gaskiya Allah ya yi mu don mu zanna wuri guda ne da ya ga dama idan duka muka kwanta washe gari zan mu tashi duka muna yaren kanmu koko idan ya ga dama yau mu kambu ne ga mambila ga fanso ga eh, eh, filani sai ya mana shamaki mu ba za fanso ba zai cross ba wurin kambu hakan shi ma ba filatani ba zai tsallaka wurin mambila ba amma Allah bai yi haka ba saboda ya san dalilin da ya sa ya bar mu tare abin da ke damun mu mostly shine jite-jite idan ba mun kawar da wannan abin ba wallahi mun rika ci gaba cikin damuwa za in ba da misali akwai lokacin da aka kira ni aka gaya mun ana da damuwa amma a guroje akwai damuwa dp akwai damuwa guroje mu je da 'yan sanda na ce kai kai mai mun magana nan kai hattara zan fara kulle ka kafin na je guroje yana kira ana kira ana kira ciyaman na local gwamnati ya zo ya ce dpo mu je guroje an ce akwai damuwa na ce honorable ba damuwa amma saboda in kwantar masa da hankali na bi shi muka guroji da muka guroji ba damuwa sai aka ce a damuwan ba ba guroji ba ne a tungan laggare sai muka ce to idan muka je gaba daya zai kawo damuwa mu tura 'yan sanda su je wurin aka tura 'yan sanda biyu fararen kaya suka je suka sami joro da hardo suka ce musamman ana wani damuwa ba to kaga jita-jita misali da ba a yi amfani da hankali ba wanda zai ji ana damuwa ana damuwa a nan cikin gyambu zai ɗauki makami ana kan kashe yan uwanmu a guroje mu ma mu rama daga ƙarshe ba za a samu wa aka kashe ba amma idan muka yi amfani da hankalin mu na mu na mutane wadda Allah ya halicce mu da tunani da hankali da hangen nesa duk mutumin da zai kawo mana jite jite. to sai mu yi amfani da hankalinmu domin kuwa yawanci lokacin da damuwan nan ya fara ni na fara zuwa as an operational officer a guroje wallahi jite-jite ya sa aka je ana kakkashe mutane a wasu wurare saboda za a gaya mambila ai an gama da mambila a anguroje me zai faru shi can ba zai shi ba zai bincike ba ya ɗau makami a'a an gaya fulani an gama da fulani anguroje kafin ka hankara a cikin lokaci kankani ko ina ta ruɗe. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhakaya Jummai ali ke cewa a tuna sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fi